babu nahyi anil qira'ati fi ruku'i was sujud babin da yazo na an hana <coughs> <coughs> mutum ya karanta alqur'ani a cikin ruku'i ko sujjada tare da cewa kuma afdalu zikri alqur'an ko amma abinda ake ce ma ibada shine kai ga kuma yadda za ka yi ga inda za ka yi to abinda ake ce ma ibada kenan ba kai ka zaban makanka ko ka kirkiro makanka ba alkur'ani shine afdalul zikiri sallah kuma kowa ya san darajar sallah a cikin addinin musulunci amma aka ce a a cikin ruku'i subhana rabbiyal azim a cikin sujada subhana rabbiyal a'la shine yafi قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان bin Suhaimin. عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال يتي عبد الله بن عباس يتي كشف كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة كما الله يقوي يا يا ياي لابلي والناس صفوف خلف أبي بكر mutane kuma sun yi sahu bayan abubakarin ana sallah faƙala sai ya ayyuhan nas ya ku taron mutane innahu lam yabqa min mubashiratin dubuwati illa ru'ya as saliha yaraha al-muslimu aw turalahu ba abin da ya saura na bisharar annabta ko annabci sai dai mafarki mai kyau da mutum zai gani ko a garin masa ala ku shaurara ku kasa kunne ku ji inni nuhitu an aqra'a raki'an aw sajidan inni nuhitu ni an hana ni na karanta alqur'ani cikin ruku'i ko cikin sujjada fa amma ruku'u fa fa'azzimu rabbakum yanzu karatu alqur'ani ba girmama ubangiji bane ba cikin fasabbih bismi rabbikal azim yake ba to amma ba za ka karanta alqur'ani ba sai dai kai tasbih wa amma sujud fajtahidu fi du'a amma kuma sujada ku yi kokari a cikin addu'a ku ki Allah duk abin da kuke so fa qaminun an yusajaba lakum ya dace a karbi addu'a ku qala akhbarana yahya ibn hasan qala haddathana sufyan ibn uyayna wa isma'il ibn sha'farin an sulayman ibn suhaymin an ibrahim ibn abdullah ibn ba'bad ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال أكرمون أبناء العباس حبر الأمة الله يغفر الله يدرش يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد فأما الركوع فعزموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم babu fillazi layu timmin ruku'a wasu sujuda babin da zo na bayanin wanda ke sallah baya cika ruku'i ko sujada yana yi cikin gaggawa to yaya sallarsa take ne طيب قال أخبرنا يعلى بن Ubaidin, kala حدثنا الأعمش عن عمارة هو ابن عمير Ana أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تجزئ صلاة, صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود لا تجزئ صلاة باب صلى لتكي ولا تروى لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود sallan da ake gaggawa ba a cika ruku'i da sujada a sai manzo Allah ce sallan bata wadatar ba bata isa ba قال أخبرنا الحكم ابن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبو قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aswaqun nas sarikatan allazi yasriqu salatahu wanda fi kuwa muni sata wanda ke sata sallarsa Kalu ya rasulullahi wa kaifa ya yasriqu salatahu ya zai sata sallarsa kuma qala la yutimmu ruku'a la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha قالوا فيه عن أنة الوليد بن مسلم لذلك السند فيه كلام قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه قال عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وكان رفاعة ومالك ابني رافع أخوين من أهل بدر قالوا سكتي بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله شك همام muna zaune tare da manzo Allah kuma manzo Allah na tare muka zo muka kewaye shi iz dakhala rajulun sai wani mutum ya shigo iza da iz fuja'atan sai ga wani mutum ya shigo fastaqbala alqiblata fa lissafin sai ya fuskanci alkibla ya yi sallah to an yi sallah kenan ko ba a yi sallah ba an yi sallah ko ba a yi sallah ba an yi sallah falamma qada salata da idan da sallah an yi sallah ko ba a yi sallah ba jaa fa sallama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alqawmi sai zo ya gaida manzon Allah ya mishi sallama kuma ya mutane sallama فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي السلام عليكم عليك عليك السلام فجيك ساكي صلى سبو دبكي صلى فإنك بالتوكيد لم تصلي كما سأك شيء فصلى يا صلى معنى صلى أن يتكينا شكلا أما معنى معنى صلى بتيبا an fahimta zahirin sallar ya yi sallah amma ba sallan ba ta yi ba saboda me saboda ya bar abubuwan da in babu su sallah ba za ta yi ba irje fa salli fa innaka lam tusalli ko faraja ar-rajulu fa salla shikenan sai ya saki komawa sai ya salla waja'alna narmuqu salatahu ma ma'ana narmuku salatahu eh a muna kallo kallo daban eh eh na narmuku muna me bahaushe yana da kallo da gani da harara ko akwai na hudu da me lura lura lura ba lallai sai da ido ba ko kuwa ko lallai sai da ido ake lura eh sai da ido sai da ido ah, a kakawa na kuma na sa mai ido eh yana da gani da kallo da harara da duban reni da duk larabawa na da su guda uku ko hudu kowanne da in ka kalle shi haka in ka kalle shi ta sama yana da mana in ka kalle shi haka yana da mana kowanne da sunan shi ramaka aka ce mutum ya yi sallah aka ce bai sallah ba to yanzu zai sake sallah kana son ka gani menene kuskure ya za ka yi ka zira masa ido ka tsira ido ka saka ido ka gani mai ina kusuri ba ka san maka don ka ga duk abin da ya cikin sallah sannan a gano ina mai ke na ke ce mishi waje allanar muku salatahu lanadiri ma ya ibu min ha ba mu sani ba ne ya yi aibin sallar tasa da ake aibatawa فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم بيجي ساكي سلم فيداو يما منزل الله سلم يما جماعة سلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي كقوما كي صلى سبو تبس كيما كي صلى قال همام fala nadiri amarahu bi zalika marratayn aw thalatha yace ba mu sani ba ko so biyu aka yi haka ko so uku qala ar-rajul sai mutum yace ma alautu ya rasul ma alautu fala adri ma ibta alayya min salati yace ai ban takaita ba ya manzo Allah duk iya kokari na nayi to ban san me laifi na ba a cikin wannan sallah an fahimta Fa رسول الله sallallahu alaihi wa sallama. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigha wudu'a, kama amarahu Allah azza wa jalla babu wanda sallarsa za ta cika sai yayi alwala kaman yadda aka ce yayi fa yaghsilu wajhahu farko ya tambaya abinda ya tambaya yace ma ibta alayya min salati gani yake to abin da yayi daidai da ya yi tunanin cewa manzo Allah shi ne likitan sallah ke mana in ka je aika ba za ka ga ke damu ka ba za ka sa abin da ke damu ka ba amma likita yana da zai ce maka aika za ka za ka za ka za ka za to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo sannan ya nuna maka eh, ga yadda za ka yi to sallan da kake yi din nan ya ga aibi a ciki amma kai ba gani ba sahabban da ke zaune su ba ba su gani ba don da sun gani da sun ci ai da ba su za su kura mishi ido don su ga abin da da sun ce ya manzo Allah ai sallar sa ta daidai amma duk kowanne ne bai ga illar sallan ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai saboda me ne wanda ya kawo sallah kenan ko wa yamsahu bi ra'si fa yaghsilu wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqayn ya wanke fuskarsa da hannunsa hannayensa guda biyu zuwa ina ilal al-mirfaqayn ila ilal mirfaqaini su ya wuce zuwa ina gwiwa hannu gwiwa hannu za ta shiga ciki ko kuwa a'a dab da gwiwa hannu ila ba sai an wuce ba ita za ta shiga za ta shiga amma ba sai an wuce ba ko don saboda akwai bambanci tsakanin hatta da ila an fahimta sirtu min almasjidi ila almadina na tafi daga masallaci zuwa birni me yawa kana kai kofar birni sai ka tsaya amma sirtu min almasjidi hatta almadina me kenan har sai da na shiga طيب hannu kenan ko. ويوحنو كنكو ويمصح برأسه ya shafi kansa wa rijlaihi illa al-ka'bayn ya wanke kafafuwansa guda biyu zuwa idon sawu to idon sawu za su shiga ciki ko kuwa kafin su ko kuwa daga kansu eh yaya za a yi mutum ya wanke idon sawu ba a sauka kaɗan ba ko zai yi sai an ɗan cuce kaɗan an fahimta summa su bayan ya gama alwala ya je ta da kabara thumma yukabbiru wa yahmaduhu yayi kabbara ya gode ma Allah ya bi Allah ثم يقرأ ثم للترتيب والتراخي sa'annan ya karanta min alkur'ani ma azina Allah azza wa jalla lahu fihi sa'annan ya karanta abinda Allah ya bada izini ya karanta a cikin alkur'ani ma azina azza wa jalla lahu fihi to menene ina mana ma azina Allahu fihi eh fatiha da ma ta da kuma an hana kai karatu cikin ruku'i da sujjada inda Allah yayi mafhum thumma yukabbiru sa'annan yayi kabbara fayarka'u sai yayi ruku'i thumma litartibi wa tarafi fa alfa'u litta'aqil yana yin wannan sai yayi wannan fa ya za'u kaffaihi ala rukbatayhi sai ya dora hannayensa guda biyu akan guyoyinsa guda biyu hatta tatma inna mafasiluhu wa tastarhi yanasu duk gabobinsa kowace kowace gaba ta nasu inda take wa yaqulu sai ya ce sami Allahu liman hamida fa yastawi qa'iman yadda tsaya yana mai daidaito ya tsaya hatta yuqima sulbahu a kudu kullu azmin ma ya tsaya mike duk kowace gaba ta tsaya ta koma inda take thumma yukabbiru sa'annan yukabbiru kabbara idza qala Allahu akbar fayasjudu fayumakkinu wajhahu sai sujjada yumakkinu wajhahu kala hammam wa rubbama qala jabhatahu ya bar goshinsa ya taba kasa sosai min al-ardi hatta tatma inna mafasiluhu wa tastarhi in ya ɗora goshinsa a ƙasa ya sujada ya natsu bai daidaita har komai sai ya koma inda yake da sun mai kabbiru sa'an nan ya yi kabbara ya yastawi ƙa'idan ya daidaita yana mai zaune ala maq'adihi akan mazauninsa wa yuqimu sulubahu fa wasafa haka za wasafa salata hakaza raka'atin hatta faraga haka aka siffata masa sallar koyi har zuwa raka a hudu la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala zalika sallan kowa ba za ta cika ba sai in yayi haka sallallahu alaihi wasallam an fahimta babu at fi sujudi babin da yazo nan in ai sujada a buda haka a bude karka matsi karka haka ka buda qala akhbarana قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان النبي sallallahu الله wa sallama إذا sajada. جافا حتى يرى من من خلف حتى يرى من خلفه وضع وضح ابتيه من ذا الله يسجد سي بودا هكا هر يا زمان ولد كي ما زي حسكن منام ابتيه اما تنسى صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة واسماعيل بن زكريا عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى لو شاءت bahmatun tamurru tahtahu lamarrat yace manzo Allah ya sai bude kafansa ko da wata yar dabba tana son ta bi wurin ta wuce za ta samu hanya قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأسم عن يزيد بن الأسم عن ميمونة زوج, زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنها wai sai daga zai buɗe hannun su in yi sujada sai ya ɗora tafukarsa kasa ya ɗaga hannuwayensa hatta yara wazaha ibitaihi a hu har wanda ke bayansa zai ga tsakin hamatarsa wa ada, qa'ada anna ala fakhidhihi al-yusra in zai zauna sai dogara akan cinyarsa na hagu babu kam qadru ma kana yamkuthu an sallallahu alaihi wasallam bada ma yarfa'u ra'sahu bayan manzo Allah ya daga kansa gurgurdan ne nawa yake zama قال أخبرنا سيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثني البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وبين السجدتين قريبا من السواء ده ركوع ده تقوى ده كو إيه suna kusa da juna ne wani zai fi wani tsawo ya danganci lokacin da manzon Allah ya yi wani yayi ya tsawaita ko ya takaita قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانا عن هلال بن حميد الوزان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته ramaktu rasulallahi sallar na kurama manzon Allah ido ido a cikin sallarsa na tattaro hankali na da maganai na da komai na na kuna kallon ya za a yi kada wani abu ya wuce mini fawajattu qiyamahu wa raka'atahu wa atidalahu ba'da ar-rak'ati fasajdatahu fajalsatahu bayna as-sajdatayn fasajdatahu وجلسته بين التسليم والانصراف qariban min as-sawa'i duk suna kusa da juna suna kusa da juna ba a tsawaita wani a takaita wani a'a suna kusa da juna ne kamar daidai kaman koda wani zai fi wani dan kaɗan ne ba wani abu ne da za a قال أبو محمد هلال بن حميد هلال بن ibn أو abu حميد أبو حميد الوزال as-sunnatu fi man subika bi ba'd as-salah as-sunna dangane da wanda aka masbuki ya zo ya tarar da an yi wa'ansu raka'o'in ya biliman ya samu <coughs> ya samu wata sallah amma su wani abin sun ya wuce shi an riga shi da raka ɗaya ko biyu ko uku yaya zai yi قال أخبرنا na Abdullahi بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني أقيل أو أقيل أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن زياد عن أروة بن المغيرة وحمزة بن المغيرة أنهما سمع المغيرة ابن شعبة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل وأقبل معه المغيرة من الله يزوشي مغيركم يزوتار لشي ibn shuba hatta wajadun nasa qad aqamu salata salatal fajr manzo Allah na tafiya mugira na bish suna zuwa masallaci suka tarda an itsanta da sallah ay raka'a daya wa qaddamu abdurrahman ibn auf yusalli bihim suka sa abdurrahman da auf shine liman zai musu sallah فصلى بهم عبد الرحمن ركعة من صلاة الفجر قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم sai suka yi raka'a ɗaya kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo kuma ja a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa saffa ma annasi wa ra'a abdurrahman fi raka'ati thaniya manzon Allah ya shigo da ana sallah shi ya shiga sahu yana bayan abdurrahman dan aufi falan ma sallama abdurrahman da abdurrahman ya sallama ya kara raka'a ta ɗaya ta biyu kenan shi ya sallame su manzon Allah sauran su raka a ɗaya ko kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma salla sai manzon Allah ya tashi zai cika raka a ɗaya Fafa zai fazi annasu bi zalika sai mutane suka razana manzon Allah ne zaka zaka zaka zaka wa aktharu tasbiha suna subhanallah subhanallahi subhanallahi فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah ya انظر da sallah صلى قال للناس sai fada ma mutane kad asabtu aw kad ahsantu kun yi daidai kun yi daidai kad asabtu aw ahsantu sallallahu alaihi wa sallam limamin biyu ke yin aka tsarin sallaye ya makara ba in ya zo sai ya shiga gaba ya zai tsaya kusa da liman don a san yana nan ba a jira shi ba Allah ya zikar shi da gaba قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا هميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة ابن المغيرة عن أبيه أنه قال إتي فانتهينا إلى القوم بمكئسزوا وجمكانا وقد قاموا إلى الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم جمك سامو عبد الرحمن بن عوف شكي إن لي منجي أنا صلى أي صلى ركع آه. فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر وانا رواية da ya ga alaman manzon Allah ya zo sai ya zo zai ja da baya fa'au ma ilai biyadihi yusalli bihi shi manzu Allah ya nufi kai sallah ka ci gaba ka ci gaba ka ci gaba falamma sallama da ya sallame na biyu sallallahu alaihi wasallama wa qumtu da aka sallame ba sauran surka ɗaya ba yace sai manzu Allah ya tashi ni ma sai na tashi tare da manzu Allah faraka ana raka raka'atan lati subikna muka cika su sallam an gama kenan ko ba rigima ba sai gumi ba tashi hankali ko eh eh, eh? za ka gani insha Allah قال أبو محمد أقول في القضاء بقول أهل الكوفة أن يجعل ما فاته من الصلاة قضاء كاجي wannan tun buhari duk littafin na makaranta sai mai wannan magana imam malik ne ce abinda ka shi ne yace kaza abinda ya wuce kaza ka rama ne فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فأتموا شيء wa ma وما فاتكم فقدوا sai imam malik ce to ai tun da an ce wa ma fata kun faqdu abinda ya wuce kan zaka yi ramuwa zaka yi tun da ya wuce ka an fahimta shine sai imam shafi ya ce a ah, ai harfin larabci ana ambatar al'itimam fa idza qadaytum manasikakum mana idza atmamtum manasikakum an fahimta eh, shi yasa su in ba qada'i bane shi ka sallah za a yi ai ka ga sun ahlul kufa hanaf kenan su ma fatahu qada'an malamai ne suka kare juna ilimi ko eh باب الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد باب يجوز نفس الصوت إن أنا تنين زافي كو سني إن ذاك السجدة أكوي سن زافي sanyi شيك ka ajiye tufarka ka dora goshinka قال أخبرنا عفان قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر مكسن شفنا صلى تارد من زال الله أتكين صنن زافي فإذا لم يستطيع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فصلى عليه in mutum ba zai iya tsoro goshinsa akan zafi ko sanyi ba sai ajiye rigarsa haka sai ya sujada a kai sallah ta yi باب الإشارة في التشهد باب da yazo أسكن a يا يا أكي ake فهمت قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال يتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا في الصلاة وأشار ابن عيينة bi isbi'ihi wa ashara abul walid bis sabbaha naga manzo Allah yana addu'a da wannan yanzu akan wannan yasin ake magana fa ba waɗannan ba eh قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في آخر الصلاة yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zauna karshen sallah zai tahiyya kenan ko وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى sai tsora hannunsa na ɓangaren hagu mai albarka a kan gwiwarsa mai albarka a ɓangaren hagu wa za a yada hulyumna ala rukbati alyumna wana saba isbi'ahu ya mika ya mika da yasansa haka yana tahiyya kenan ko zai zo zai zo karshe zai tafsiri aka ce yadda ake yi ya zo guda biyar ne wannan ai mun ji yadda za a yi ko to sauran guda hudu ya za a yi sai a hada guda biyu din nan karamar yasa da mai binta wannan ta tsakiya da babban yasa sai a yi halaka zobe an fahimta sa'an nan wannan yana miki an fahimta wannan da wannan sai a hada su wannan da wannan sai a a yi halaka ke na ku to sa’an nan manuniya yi take nuni to yaya za a yi babu fita shahudi ƙala hattasana ya ala ƙala hattasana Amash, an shaƙiƙin an abdullahi ƙala sai ce aka ce zai zo ku عن عبد الله قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم yace in muka yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me muke fada kulna assalamu ala Allah qabla ibadihi assalamu ala jibrila assalamu ala mika'ila assalamu ala israfila assalamu ala fulanin wa fulani yace abinda muke fada kenan ko qala فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يتي سيما زن الله يجيو وجمع سيتي إن الله تعالى هو السلام فإذا جلستم في الصلاة فقولوا الله شيني السلام إن كوكا زونا تكي صلى كفداكو تي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتحير ما شاء تهيئك نقول إنما أن تهيئ gaisuwa ina ma nan gaisuwa ina ma nan gaisuwa ina ma nan gaisuwa gaisuwa kana nuna ma mutum irin murnar da kake da shi ko rashin murna shi sa wani wanda ba assalamu alaikum ba haka bane ba wanda sai ai wani kuma har a rungume juna yadda matsayin mutum yake a wajenka ce haka kake nuna mishi gaisuwa to gaisuwa din an samu al'umman duniya kowa da yadda suke gaisuwa eh, suke suke gaida manyan su akwai masu gaisuwa da hannu daya duk masu uniform masu kayan sarki ya suke yi da hannu daya suke yi akwai masu yi da hannu biyu ko na bahaushe ma yana yi da hannu biyu akwai masu akwai masu yin ruku'i akwai masu yin sujjada sai dai goshin ne ba zai taba kasa ba akwai sarakunan da ba za su taba ganin mutum da tsaye shi ba sai dai daga can za ka zo tun daga karshen masallacin nan a duke za ka zo ba za ka mice ka zo ba mutanen burkina faso ba haka bane ba wani girmama shugaban shi sai daga hannu daya ya yi karshe ya bushe ya ake yi ya bushe ya tsaya ba haka bane ba wani hannu biyu wani ya yi rukuɗi wani ya yi sujjada wani ya yi menene da menene sai dai sujjada goshi baya taba kasa amma yana jab da goshi ya taba kasa fa duk wanda ya san da yanda mata ke gaisuwa ko za ta durkusa kaman goshin zai taba kasa an taba gani ko ba taba gani ba ana gani to kai da ka zo sai ka ce duk waɗannan baki ɗaya ka gaida Allah Allahu akbar ma'ana Allahu akbaru min kulli min ayyi ahad Allah shi ne sama da kowa sama da komai sai zance Allahu akbar hannu biyu ke sa'an nan kai karatu ka gama sai kai ruku'i ka ce Allahu akbar kai tasbihi sai ka dago sami Allahu liman hamida sa'an nan kai kabara kai sujada Allahu akbar ka zauna ma'ana sai da kai raka'a biyu sai ka duk wani nau'in gaisuwa da ake girmama manya da shi kayi ma Allah sai ka ce attahiyatu lillah wa'annan girmamawa da ban girma da nau'i nau'i na gaisuwa ba wanda ya cancanta sai Allah attahiyatu lillahi as-salawatu assalamu alaika bayan ka gama kayi kakakai da Allah kayi kirari kayi yabe shi suka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi mai albarka mai daraja wa rahmatullahi da rahmata Allah wa barakatuhu da albarkan Allah an fahimta sa na kace assalamu alaina mu kuma amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina cewa wa ala ibadillahi salihina duk wani bawan Allah na gari sama yake ko kasa ka saka shi cikin gaisuwa akan haka a madadin kowane bawan Allah na gari Allah zai baka rada goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsal an fahimta assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amincin Allah ya tabbata gare mu kuma amincin Allah ya tabbata ga bayin Allah na gari waye ya san adadin bayin Allah na gari waye san adadin su duk ka hada su cikin wannan sama suke ko kasa su an fahimta to sirrin da ke cikin sallah kenan darajar da ke cikin sallah kenan to assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu ba haka bane ba ma'ana baki daya a rayuwa ana yin manzon Allah salati lokacin da muke la'asar wa'yansu suna ne wa'yansu wa'yansu wa'yansu haka ake ta yi har ana da kasa shi yasa yake ilmi فإنكم إذا a أليس كذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سألنا ثم ليتخير ما شاء سألنا كروك ألا جاء بندك كيسو هل فهمت؟ قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن الحسن بن حر قال حدثني القاسم ابن مخيمرة kala a kaza alkamatu biya di fahaddasa ni ya ce anna abdullahi a kaza biya dihi wa sallallahu alaihi wasallama a kaza biya dihi abdullahi musalsalun a kaza biya di a kaza biya di sai ya koya masa yadda ake tahiya a cikin sallah me ya koya masa ya ce attahiyyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال زهير أو أراه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيضا شك في هاتين الكلمتين إذا فعلت هذا au qadaita faqad yanzu waɗannan kalmomi da manzo Allah ya zabo su ya fiye koya ma abin nan al'umma musulmai waye duk duniya duk masu fasahar duniya da masu ilimin duniya da masu menene da menene waye zai iya sanin cewa wannan kalmar tana ɗauke da sinadarin da zai kankare datti da najisa a ta mutane waye zai san cewa wannan kalmar tana dauke da sinadarin da zai ɗaukaka darajar bawa zuwa ga Allah madaukakin sarki to shi yasa duk masu fasaha duniya su hadu ba su isa su kawo abin da zai daidai da kalma ɗaya da manzon Allah ya kawo to shi yasa in ka lizanci abin da manzon Allah ya kawo to shi kenan ba wai sai ka shi da yawa ba fa al-iqtisadu fi sunna kai mana ka takaita a cikin sunna ya fi maka ka yawaita abu a cikin bid'a bukata ba za ta biya ba ba za ka taba kaiwa ba in shi ta an ta kuma fakum wa in shi ta an ta kuda fakud babu salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama babin da ya zo na yin manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallama قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبا قال الحكم أخبرني قال سمعت ابن أبي ليلى يقول يتشي laƙiyani ka abu ibn ujura ta faƙala ya ce ka abu ujura ya hadu da nisai ce ala uhudi ilaika hadiyatan ba za ka so na ba ta kyauta ba yanzu ka mai mutum kyauta zai ce ka kawo naira ko ko dala lokacin su kyau abinda suke suke alfahari da shi mai ka jiyo daga manzon Allah Mai ka samo daga manzon Allah Mai manzon Allah ya faɗa maka ya aka yi kake faɗa wanda daga daga manzon Allah komai shi kyauta kenan ala uhdi ilayka hadiyatan inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina fa qulna yace tabbas dahir lallai babu ko shakka manzon Allah ya fito mana sai muka ce qad alimna kayfa assalamu alayka mun san yanda ake ma sallama assalamu alayka ya rasulullah fa kaifa nusalli alayka ya za mu yi masa salati don a ce ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima suka ce sallama dai ayi mun sani duk balarabi assalamu alayka haka ake to amma salati da zamu yi maka ya zamu yi wa salati zamu yi ba laraba bane ba ba san su har hada salati ba amma suka ce ya ya zamu yi kala sai ce kulu wai mai kiran sallallahu alaihi wasallam kala kulu wai mai kiran اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم hamidun حميد مجيد وبارك ala Muhammadin. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد والله جمع تفصاها الدنيا الزول مزاس إيا حد حد كلمومي سكاو كلمة كده sinadarin da za ta kankare zunubi ta wanke zuciya ba ta ɗauke da sinadarin da zai sa ka samu ɗaukaka wajen Allah ba kamar abin da ya fito daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن نعيم المجم المجمر مولى عمر بن الخطاب أن محمد بن ابن عبد الله ابن زيد الأنصاري الذي كان أري النداء بالصلاة على آج رسول الله صلى الله عليه وسلم وندي مفركين كرا صلى الله عليه وسلم فامن تناني يا زائي أخبره شيباش الأباري أن أبا مسعود الأنصاري كيو أبو مسعود الأنصاري قال يتي أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس معنا في مجلس سعد بن عبادة منذ الله يزمنا شيء زونا تاردمو مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد شيء ونباو الله يسمش وهو عبد النعمان ابن بشير شين أبن نعمان بن البشير شيء يا منذ الله أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك Allah ya umurce mu mu yi maka salati to ya za mu yi ai an gala da bin kenan inda ake samun ɗaukaka kenan inda ake samun isa inda ake bukata da wuri kenan hanya kakkiyar hanya mi in ka tashi ta fi sadar da kai inda za ka da wuri sama da kwane-kwane an fahimta za ka tashi daga nan ka je wancan bakin kofa sai ka bi mike yanzu yanzu sai ka kai amma an ka kama me mulan buituwa ka bi nan ka kwana nan ka kwana nan ka kwana sai ka ɗau lokaci kafin ka kai ma lokaci ya kuri an wuce an fahimta rikisa sai ka bi sai ka bi hanya mai ke za ka bi ba za ka ɓata lokacinka ba an fahimta قال fasa mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallama da ya tambayi sai manzo Allah ya shuru hatta na, annahu lam yasalu har muka ce ina ma da bai tambaye shi ba suke manzo Allah ya fushi ne thumma qala ba fushi yayi ba yana jiran wahayi thumma qala sa'annan sai ce qulu <laughs> me kenan ku ce in aka ce ka ce abinda aka fada maka din nan ba shi ka ce ba duk abinda ka kawo ka bata maka lokaci ku ce sai ka zo ka kawo naka to baka ce abin da aka ce ka ce ba baka faɗi abin da aka ce ka faɗa ba ba ka bane ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid والسلام kama قد علمتم ina ma na wasu kama kada adamtu salati gashi na koya muku amma sallama ai dama kun iya shi hular bawa ne kuwa kuna yi ashe akwai bambanci akwai bambanci wannan sai da ya koya musu waɗannan kalmomi da manzo Allah ya kawo duniya duk sahadu masu fasaha wallahi ba za su iya kawo kalmar da ke dauke da sinadarin da za ta kankare laifi ko ta wanke datti a zuciya ko sinadarin da za ta sa ka samu ɗaukaka wajen Allah kamar kalmomin da suka fito daga bakin manzo Allah ba sun Eh? abin da ya fito daga harshen manzon Allah kuma da aka tambaye shi sai faɗe ya faɗa sai da ya mai ba na manzon Allah shi kansa ba shi zai faɗa ba kenan sai Allah ya ce mishi ka ce musu kaza ma'ana in kana yin wannan salati sanadinka daga kai sai manzon Allah sai Allah duk wani abin da ka ɗauko a ah, baka ce abinda aka ce ka ce ba baka faɗi abinda aka ce ka faɗa ba ka faɗi abinda ranka ke so babu du'a'i ba'da hudi. babin da yazo na addu'a bayan tahiyya qala to ba'da hudi. بعد التشهد في الصلاة قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزعي عن حسان عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربعين in mutum ya gama tahiya kafin ya sallame ya nemi tsare daga ubangijin Allah madaukakin sarki daga abubuwa guda hudu min azabil qabri min azabi jahannama wa azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati wa sharrif al masih ad dajjal wannan su manzo Allah ya koya masa yin Abubakar kowa ya tahiya sai ya karanta wannan ko Allahumma inni a'udhu bika min azabil guda hudu ko قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزائي نهوه باب التسليم في ya zo na sallama, in aka ga an aka yi addu'a abinda duk manzon Allah ya ce kai to kai ka gama kenan shi sallame to ya ake sallamewa qala haddathana Khalid ibn Makhlad qala haddathana Abdullah ibn Ja'far an Isma'il ibn Muhammad ibn Sa'ad عن عامر بن سعد عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وإن كنا سيسون ذا حسك منذ الله أنا فسك منذ الله السلام عليكم ورحمة الله حكيتي قال حدثنا مسدد قال حدثنا an عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر قال يتي صليت خلف رجل بمكة فسلم تسليمتين yace na yi sallah bayan wani mutum a makka yana limanci kenan ko ce sallama sallama guda biyu fazakartu zalika li abdullahi fa qala sai na fada ma abdullahi ibn mas'ud ko ce anna alika haza ina wannan ya samu wannan sunna ne ya aka ya fahimci wannan ne wa qala al-hakamu kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu zalika haka manzo Allah ke yi babul qawli ba'da as-salami babin da yazo bayan ayi sallama lokaci ya shiga ne hmm? babul kauli ba da salami babin da ya zo na bayan an sallami sallafi mai za a fada kwallon akabarana ya zidu bin harun kwallon ba na hasimun an abilwalid huwa abdullahi ibnul haris an aisha ta kalat an karbo daga na aisha allah ya kara mata yadda ta ce ma kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama ya jilisu ba da salati illa kadra ma ya kulu اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام يلا سلمي واجنا في أي استغفار اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما زواك رشيكو قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن شداد عن شداد أبي عمار عن أبي أسماء الرحدي an saubana kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iza rada an yin sarifa min salatihi istagfara salasa marratin manzo Allah yanzu in ya gama sallah in zai tashi ya istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salatu minka salatu dar ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام wa'annan kalmomi ko kai ka kirkiro su kana yi ba za su samu darajar dar irin darajar wanda ya dauko daga harshen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam قال أخبر بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن أمير عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال أملا علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة وانزال دبر كل صلاة دبر الصلاة في الصلاة دبر الصلاة بعد الصلاة كرشين صلى كافين أصلى بأي شيء ما كرشين صلى لي أما أنا أشكي صلى دبر الصلاة باين أصلى لي باين صلى شيء ما أنا أشكي دبر الصلاة كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يجي نعم لغة جاي جاي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعيز من آليت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم